فنساء الذين من يأتيكن بفاحشة مبينة من يأتيكن بفاحشة مبينة يضاعف لنا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقتل منكم لله ورسوله ودعا صالحا تعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء الذين سنة أحدكم لا تطع بقول فيقوم على الحديث وقل قولا معروفا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 واذكرن ما إلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والصالحات والصالحين والصالحات والصالحين والصادقات والصالحين والصادقات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتقدمين والمتقدمات والمتقدمين والمتقدمات والصائمين والصائمات الصائمين الظالمين والظالمات فالحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة ونجوا عظيما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 amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa wannan masallacin masallacin juma'a da profesa Igondo da ke a nan unguwa Alkilla a jihar Sokoto inda muke karatun da tafsirin Alqur'ani mai girma a kowane yini cikin yini ko watan Ramadan yau Litinin shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan girman zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna da cikin suratu ghafir jiya mun tsaya aya ta 22 yau za mu tashi aya ta 23 wala bada arsalna Musa bi ayatina a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا رسولا إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فقالوا ساحر كذاب فلما جاءه الحق من عندنا قالوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال dama mun faɗi daga farko cewa suratu rafi kamar suratu zuma surori ne na makka wa'anda ke koyar da tauhidi bacin tauhidi wannan surar tana da tafliya da annabi sallallahu alaihi wasallam ne tasliya shine rarrashi a nuna mai ba sai dai aka fara karyatawa ba ba sai dai aka fara cutarwa ba ba sai dai aka fara cewa makaryaci ba ba sai dai aka fara mutane kafin kai an ce musu annabawa zai ya musu amma daga baya sun yi kusa nasara ga mutanen ki fati da tasiriya da lallashi da gwada ma mutum cewa ba shi ya cikin irin wannan ba to yana ƙara ƙarfin gwiwa ga duk abin da ake da wannan ayoyin za su wa annabi sallallahu salama tasiriya da waɗannan ayoyin da rayuwar annabi sallallahu salama za su wa wani mai da'awa tasiriya a wannan lokaci cewa in dai kana bisa hanyar kwarai in dai kana bisa gaskiya in dai za ka kira mutane akan gaskiya to za ka sha ƙalubale daban-daban ita gaskiya ɗabi'a ta ce cewa ɗaci gare ka in an faɗe da sai an ji ɗacinta kuma in mutane suka ji ɗacinta ba za su tsare ba za su yi ah, ƙoƙari kai farmaki za su ƙoƙari kai martani wani sha ce shine yanzu za mu ji cewa Allah zai gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Musa shi ma da ya je gugurmaya da mutane ne don haka ba kai ne na farko da ya gugurmaya da mutanen ka ba ba kai ne na farko da ake ce ma makayyaci ba ba kai ne na farko da ake ce ma masihirci ba ba kai ne na farko da aka gaya ba kai ne na farko da ka fara zuwa da gaskiya ba a karɓa ba sai Allah ya ce wala kada na Musa bi ayatina wa tawfanin mubin ake annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani ake mun aika annabi Musa da ayoyin da hujjoji bayyanannu wata duk abin da in mutum gaskiya yake so ya an gaya mai ko an nuna mai ya isa matsayin gaskiya ya ansa ya fahimta annabi Musa ya soka mutane ne da shi kaga wannan ɗaya ya nuna shi ne ga annabi Musa cewa ya fitar da abin da Allah abin da Allah ya aiko shi ga annabi Allah ta da kai ya faɗi kuma ya faɗi cewa hujjoji zo da su ya zo da ayoyi da mujizoji da ayoyi na rubuce da asaura da mujizoji wanda irin su ya kamata mutum ya gani ya yi imani ne ya sa hannu nuna ya fitar haske ya fito ne ya jefa sanda kai da koma makibiya na tsafatu a wajama da ayoyi daban-daban da aka bashi da Allah tabaraka ta'ala ya bamu ya bamu labarin suwari daban-daban a cikin alkur'ani zuwa ga aka aika shi ila fir'auna wa hamana wa qaruna an aike shi zuwa ga mutum uku fir'auna da haman da karuna amma ba su aka ake shi ba amma su ne manya za ka ce aka ce su sai aka yi ishara da sauran sun shigo sauran su tafi da tajiri ne, ne sun matsiya ne kawai amma waɗannan su ne manya sai auna kuma har gobe har abada su ne manyan duk wanda ya kangaranci idan mutum ya yi kangaranci domin yana da mulki mulki ne ya shi ya Allah ya sa shi shirka da Allah ya sa shi azabtar da muminai ya sa shi sai to aikar auna shine shugaban wani suka yi mulki suka yi kangara idan mutum ya yake dan fada ne babban dan fada ne waziri ne babban minista ne babban makusanci ne shi ka ingizawa su ne kaba su ne kicin kabinet su ka juya gwamnati da suka ga dama yadda aka aka yi kasuwanci aka yi shirka aka wa'ar da muminai aka dace da hanyar muminai sai a ce akwai hamana shi ma yana nan waziri ne na fir'auna idan mutum kuma kuɗi gare shi ko ɗan kasuwa da zai rana da gwamnati kuɗi gare Allah ya mai buɗi yana amfani da su yana musulunci ba daidai ba yana musulmi ba daidai ba sai a ce wa ƙaruna akwai ƙaruna ya fi su ne ma manya-manyan mushrikai su ne manya-manyan na gaba sai Allah ya ambaci manya-manyan sai ya kare ƙanana ba su suka yadda ka zan babban banza kenan sai an babba da saura suke biyar ka akan mata in ka gyaran abin da kake bisa akan mata ya kai sauki ka canza domin babba ya garin kuma Allah ya tashi kama babba ya ke ya kama saura sai su shiga ciki zaka ce ce la fir'auna wa qamana wa qaruna fa qalu sahirun kazzab suka ce ai annabi Musa fatihci ne makaryaci wala da ko shi ko wani manzo ka wadi wa kadalika ma ansalna eh, ila qalu sahibun majnun allati atawa qawmihi shin wasiya suka yi duk wani manzo da ya ce mai sahibin mai sihiri wanda shi duk mabiya manzanni suka yi ittifaqi saboda mai to da zuwa da ayati wa sultanin mubin ayatin bayyinati wa sultanin mubin yana zuwa da ayoyi bayyanannu yana zuwa da hujjoji wanda suke dalili suke za ka sun ga da manyan hujjoji suka kafa hankalin su ayoyi wai yake na mu'jiza sai ce sihiri ne mai sihiri shi ke zuwa da abin da ke tafiyar da mutane da haka sai Allah ya ce da suka zo sai suka ce ai kafir ai annabi Musa fasihirci ne kuma ya ce ne za ka kai ma sun ce sabiru ko sun ce majnunun ko sun ce kazzabu kakkada ba sai aka fara faɗa maka ba zai ga wannan daɗi ga rai ga duk wanda ya shiga cikin wani damuwa da kai ba kai yanka fara duk wanda ya zo nau'in abin da ka zo da shi duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi haka aka yi mai yanzu a ah, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya shiga cikin kogo ya haɗa mala'ika Jibril da da na ta ne da shi da wasa bin laufan me yace yace ai za su fidda kai na suna da kaji lokacin da aka fidda yace aw mukrijiyahum la su da yace a duk wanda yazo da koyar abin da ka zo da shi sai mutane nan sun fitar da shi kaga kusliya ce ka san wannan hanyar da kake ita kowa yake zaka ko hanyar nema ce ta ta ko hanyar nema ce ta duniya ta halal kake shan wahala aka tabbatar ma ai hanyar haka take haka wani ya sha wahala da ƙarshe yi nasara haka wani ya sha wahala da ƙarshe yi nasara sai ga kai ma tasliya gare ka sai ga lallashi gare ka tun da kaga Allah yana yin tafiya ga annabi ne sallallahu sallam, to dan adam yana buƙatar tasliya inda akwai wanda zai buƙatar lallashi da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa imani shi fi kowa ƙarfi shi fi kowa tsiya shi aka fi kowa fadaji amma cikin da shi da aka yi aka yi ne da mai da tafiya a ba shi labarin annabawa ko annabi annabi Ibrahim shi ne, shi aka sa wuta domin ta kone shi annabi Nuhu shekara duba ne eh, yana cewa mutane ne masu su karɓa ba annabi wani aka yi shi ne taswiya sai hankali ne ya kwanta ya gane ba shi ba na farko ba za ka sai suka ce sa'irun da fir'auna da amana da ƙaruna da mabiyansu suka ce annabi Musa ai matsinci ne makaryaci ne sai Allah falamma za bil haqqi min indina lokacin da ya zo musu da gaskiya da da muke alukturu abna allazina amanu wa abu sai suka ce ku kashe yayan waɗanda suka yi imani tare da shi wattaqiyu nisa'ahum ku kautatar da matan su za ka su maza sai a kashe ƴaƴan su mata sai a fasu ya rayu a azabtar da su yanzu wannan shine karo na biyu da Fir'auna ke ɗaukar wannan salo a ta haifi annabi Musa da aka gaya mai cewa cikin banu Isra'ila za a samu wanda za a samu kutan mulkin ka ta hannun rai sai ce a dinga kashe yaya maza ko sannan kuma yanzu da ba sai ko annabi Musa ya ce maka ya shi banu Isra'ila suka ce ma annabi Musa ubi na min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an wa da mu aka samu saboda kai min kabli an ta ce na kafin ka zo muna tun kafin a haife ka kafin ka zo duniya mun samu wannan jarabawa ta aiki aiki kace ƴaƴan mu maza mun ba ki ma jintana dan ka zo muna kuma kana manzo kuma muka samu wannan jarabawa yanzu su abin da addubawa su shi ne a walakanta ni in ji muka ce uktulu abna alladina amanu ma'ahu ba ce uktulu ba ba ce a kashe wanda suka yi imani ba za ka ce a kashe ƴaƴansu da wasu ta cikin an sai da mutum da son ƴaƴan shi sai an ji labarin an kashe ƴaƴan wani an kashe ƴaƴan wani to ƴaƴan za su matsa maka ga su cewa a dawo da imani ya bi ya fi rauni. kun ga dubara dubara ta ta azabtarsuwa ta wanda kake so a jefa zuwa ga kwakwalwa sai a yi musu yaki da kwakwalwarsu yanzu ba ku za ku kashe ba za a kashe ƴaƴan ku za a aje duk gidan wanda ya yi imani da annabi Musa a kashe ƴaƴa ne maza a bar ƴaƴa ne mata a azabtar da su to wannan shi zai sa yakan maza da yakan mata sai su matsa ma mahaifinsu cewa ya dawo da imani shi kai yana son ya'yan shi ya'yan suna son ransu to wannan dubara suka bi suka ce a kashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani a kuma ban mata a raye sai Allah ya ce ma kai yin na illa sun bala ai wannan dabara da mata kai ta kafiri cikin mata kawai take ga Allah ya gano ta yayi bayani shekaru da yawa da suka zo baya ya Allah ya gano ta an bayyana ma annabi Musa an bayyana ma wanda an bayar shi kuma ba ta yi amfani ba wajen hana imani duk dubara da ka zo da ita ta ka hana imani ko masu imani su tafiyar da da'awa ko su tafiyar da addini ba za ta tsaya ba za ta tsaya da addini ya tsaya tun tun tun tun farko aka yaki ne ko wani annabi da ya zo an yaƙai wasu annabawa kansu Allah ya ba da iko aka kashe su domin ya nuna cikin haka tana iya aukuwa wasu masu da awa haka aka yi musu amma da awa ba ta tsaya ba in dai tun Allah ake to kullum Allah yana son da wasu sabbin jini ko da wasu sun wuce kuma ko da sun zo da kai da su wa ba sai kun yi da illa su bala Allah yake ma sai Allah a nan da yayi magana abin da Fir'aun yake ga cewa ma sai kun Fir'aun ba mutum cewa ma sai kun yi na saboda da jami'a wanda ya kai daga sauran kafiran duniya ko ana kai da Fir'aun da ɗaya a kai da kafiran duniya da ba ɗaya kowane lokaci a kowane zamani suka yi haka yake lalacewa kuma saboda Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne za ku ga ce kai ne ga auna yake ya ba zai ce kai ne kafirai kai ma kana fama da naka kafirai a lokacin ka to haka su ma kai ne za su yi ya lalace da kai da auna ya lalace kasance cikin fata don haka kakka yadda cikin masu kulla masu da'awa ko masu addini makinci ko kaifi ko dabara domin wannan dabara Allah ya faɗi fasatta ce Allah ya faɗi ba za ta yi nasara ba masu addini taimakon su akai masu addini jawo su akai gari masu addini in kana da wata fahimta da kaddama su da fita ya wuce ka fahimtar da su zai yiwu kai ba mai da'awa kake ba shi kake ba amma Allah ya fahimtar da kai wani fanni na rayuwa da kake ganin wannan mai da'awa ya san kuskure to ba zuwa ka kai ka shiri ne ba ka wautantar da shi ka walakantar da shi jawo ka ya fahimci abin da ka fahimta in ya fahimce shi wannan abin ya yi daidai da hasken alkur'ani da hadisi sai ya taimaka maka wajen yaɗa shi sai a samu nasara فرعون يتقوى لتشاء وقال فرعون وقال فرعون ذروني أخرج موسى وليدع ربه إني أخاف أن يمثل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. جوني ما كيكي وقال فرعون فرعون يتشاء ni aktul musa ina ce mutane ku banni in kashe musa wai barar da yake musu kada ya ɗauki mataki shi kadai ya kasance ba, ku banni in kashe wa ka shawara ki akai ku banni in kashe shi ni da zaruni aktul musa wanda ya dafa wakwa mu kira ubangiji ne mu gani ubangiji da yake faɗi me yasa nake so in kashe shi in ni a akhafu an yubdila dinakum ina jin tsoro ya canza muku addini aw an yubdila fil ardi fasad ko kuma ya kawo fanna a bayan kasa cewa Allah ya yi faɗin falla falla a cikin alƙur'ani amma da Allah ta zo fir'auna yake wa fir'auna zul auta allazi na tsaro fil bila take fa aksaru fi hal fir'auna ya kace yayi yawan Allah shi da Allah kalmar fa aksaru duk fasadin da aka fice Qur'ani amma yanzu shi da ke zuwa da yare cewa a abin ta zai kawo falla wannan wannan haka yake a da yanzu duk mutum mai gaskiya tattare aka yi a shafa mai canji abin da ba na kwarai ba ne ya mutanen da ba su da gaskiya mutanen da ba na kwarai ba sai su taru sun gane mai gaskiya sai su nuna mu mutane muna kokarin kawo su daga gare shi ya fahimci shi to auna yanzu ya mai da kai mutumin kirki ne abin da yake kokari annabi Musa zai kawo Allah a cikin ƙasa. shi kuma a matsayin ne mai son ko ya tafi daidai ka a kawo za ka yi kai ya kashe ya kashe annabi ya kashe annabi Musa za ka wannan ma sai ne kamar da malamai suka faɗi na iyakun mutane da suke yi na gaskiya kuma har yanzu haka ake yi yanzu a Falastinu a Gaza a je a roshi gidajen mutane a roshi gidajen mutane Isra'ila tana son ta ƙara yawan gidanta ta ƙara yawan kasarta a roshi gidajen mutane a kashe musu iyaye sai su ɗauku duwatsu su kewa a ɗauko su suna jiwa duwatsu ake kun ga su nan je hije suka yi shi ake ake abin da ake sai a yaɗa mutane kuma duniya ta yarda cewa yan ta'adda ne ai a masu ake nema domin ita ce ɗan ta'adda ai kaza ne ake nema in ma a Fasari kaza mutane da ake kashe na gidajen su ba 'yan amma. ba ne. to haka duniya ake yi sai a nuna mutum cewa shi ne da bai mu je kaza kaza mu kai yaki da saboda suna da nuclear weapon gari suna da makamin kare dangi yadda abin da ya za mu je mu kai domin ka suka ke shi kashe mutane da yawa sai je su a kakkashi miliyoyin mutane a kawo na sai ba a zo da makamin da kuma a yi gaba haka ake ta yi yanzu arewacin Najeriya wai arewacin Najeriya ake kashe kiristoci wanda za a zo arewacin Najeriya domin a hana kashe kiristoci kirista da ake kashewa arewacin Najeriya musulmi ake kashewa arewacin Najeriya tsakanin Jos Plateau tsakanin tsakanin local government na Plateau da kuma tsawon Kaduna da sauran sun da ake rikici sun ninka goma musulmin da ake ka soci da ake kashewa musulmin da ake kashewa waɗannan wurare babu inda musulmi suke da rinjaye da suke jin rigima ya tashi irin su kudu irin kanu irin zamfara ka ji ake gata ana kai ana kai har yi tostoci amma kullum musulmin nan kashe su ake ciki kullum musulmin nan amma za a zo da cewa ana so a kawo domin ana kashe kristoci za a dukkan wannan kefi ne na fir'auna yana cewa annabi musa zai kawo fanna baya. kasa domin ne domin shi fir'auna yana ɗauka mutumin kirki ne yake so a fahimta shi yake kawo zaman lafiya shi yake kawo a tsananin cikin ƙasa za ka dole ya yi yaki da mai kawo fasadi zaka da yake haka ne su annabi Musa ce ni wa qala wa qala Musa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب da annabi Musa ji abin da Fir'aun ya ce na cewa abin ya kashe shi na son ya tafanna bayan kasa ko ya canza addini wa kawo Musa sai annabi Musa ya ce in inni kuntu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari daga ubangiji na tsarin ubangiji na da ubangijin ku wato ko ku da yake ko kun da cewa ya cewa ana rubu kuma ala ina son ya muku ba ubangijin ku bane ubangijin ku ɗaya ne shine wanda ni nake neman tsarin shi nake neman tsarin shi shine ubangiji na shine ubangiji ku ya ga cikin magana da yake musu ya je wa tauhidi وقال موسى إني كنت بربي وربكم النبي موسى ce ina neman tsarin ubangiji na kuma wanda shi ubangijin ku ba sai auna ubangijin ku ba zai ka shi ubangijin ku min kulli mutakabbir da duk daga dukkan mai girman kai la yusin bi wani tuta wanda ya imani da ya tuta bi wanda sune sifofi biyu na masu azabtar da mu'minai a dukkan mutakabbir da girman kai yake shi za a ga maka gaskiya shi za a kaza da kuma wanda baya imani sai su sponsorin ana kashe musulmi musulmi a ko'ina a kashe su a Falastin, a kashe su a Iraki, a kashe su a Yaman, a kashe su a ko'ina sai kasance ɗayan biyu ko dai kafiri da wannan gwamnati mai girman sai wanda ke ganin cewa in ni bawa zai kai garin in ni bawa ne yana so zai da kai kai na da shi don shi kuma waɗannan mutane duk wanda ya zo zaro. zalo kamar da fir'aun zo zaro, zalo kamar da annabi Musa ce ni, uttu da rabbi wa rabbikum to ana neman tsarin Allah ne da gare shi za shi jifiyar in inganta a cikin musa imamu ahmad da kuma sunan abi dawud daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qafa qauman annabi ya kasance idan ya ji tsoron mutane za su haɗu da su wasu mutane wanda za a yaki da su wanda suke suna da ƙarfi suna da dubarun yaki suna son su yi amfani da karya su karya gaskiya ka ƙala sai annabi ya ce Allahumma inna na'udhu bika min shururihim يا الله أنا لمن تقيد بشر قال أبو قال موسى إني كنت ربي وربكم لمن أي الله أكشف النبي هكذا وندى وندى بك في نورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نورهم يا الله منا لمن تقيد بشر kuma muna sa su gaba a wuyansu wato muna guda su ga wuyansu Allah ka dunguza muna su da tafiyan muna da tafiyan muna da su da annabi Musa ya irin wannan addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke irin ta kuma aka shar'anta ga duk wanda ka ga mutakabbirun la yasbiru bi yawmil wanda ke so nuna maka ƙarfi mai girman kai wanda ba fara imani ko da girman kai ko wanda bai da imani ko wanda ya haɗa kofin duka biyu wanda ya kasan ya zalunce ka daga ce Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri wa a'udhu bika min shururi ko wa atrabu bika min shururi ya Allah ina ina ina neman tsarinka daga sharrin su kuma ina sa a a masokarsu Allah ka yi magani su saka wannan addu'a yana da kyau. haurace ta domin shiga da take dungu da saƙo wajen da'awa shiga da take dungu da saƙo wajen neman alaƙa dana abincin abincinka da wanda kake haɗuwa da su masu yin zalunci su fi ƙarfinka su tafi da rabonka wa ƙara wasu mu'minin وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يخالفا يذبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب daga nan istratu mumi ala fir'auna ta fara wanda ke shi wani mutum cikin iyalan annabi cikin iyalan fir'auna wanda ya yi wanda ya yi imani cikin iyalan fir'auna wanda ya yi imani da annabi musa kuma ya dinga ba shi kariya Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sai wani mutum mu'mini cikin iyalan fir'auna ya tunu imanin wanda ya ko imani da ya ce yace wasu rajulan an yaqula rabbi Allah shi yanzu kuna kashe mutum don ya ce ubangiji na Allah shi ne ubangiji na wannan mutum da ke wannan magana kauli mafi inganci shine ba kitse tsere. wata kusa akwai kitsawa akwai banu Isra'il kitsawa su ne kan kabilar sai aro su ne yan ƙasa su ne yan asali su Isra'ila su ne ‘yan kabila annabi Musa su suka zo sun shigo Misira ne lokacin da annabi Yusuf bayan jefa shi rijiya a cikin shi an zo da shi Misira ‘yan uwa ne kunnen da suka zo guda goma sha biyu suka zo in da shi a Misira to daga nan ne suka dinga hayayyafa suka dinga hayayyafa suka dinga hayayyafa har banu Isra'ila ta samu a Misira wannan shi ke nuna mata haɗa tsakanin baki da ‘yan ƙasa da a abu shi da shi ba kifte ne bai da alaka ba kabila su ɗaya da da annabi Musa ba shi ba kifte ne su ne ɗan asali su ne ɗan ƙasa su ne su ne asali shi kuma annabi Musa yana cikin bari Isra'ila wanda sun zo iyan annabi Yakubu ne bayan shi annabi Yusuf an zo da shi Misra bayan sun kai shi daga Rijiya ya zo to shi ne kira ɗan uwa ɗin nan suka zo ɗan guda goma sha biyu wanda shi ne asalin abin da ya ɗauku kenan asalin abin da ya abu na zama su kenan har suka yi ta yalwa suka yi ta yalwa Allah ya tashi domin ya nuna shi adda su shi adda ƴan kasa shi adda waɗanda suka zo shi adda wanda suka aka aiko wanda aka isko sai Allah ya tsada annabi da manzo cikin su bani Isra'ila din da su cikin kisawa ba za ka dama akwai hasara tsakanin su su ɗan ƙasa tsawa suna azabtar da bari Isra'ila domin bayan sun fara samun ƙarfi a bayan ƙasa sannan ga bokayen Fir'auna sun ce ne cikin su ma za a samu wanda zai kada mulkin ka wato nan gaba mulkin zai koma a cikin su haka sai ya fara yaki da su sai kasance ya kulla yaki na biyu da su sai ga ya kuma an zo an aiko annabi Musa sai ya kulla wani yaki da su shine na min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma tu'tana kaga fata irin na fulani makiyaya da kuma manoma fara irin wanda ake na ƴan waɗanda suke cewa kuma ƴan ƙasa asali da waɗanda suka zo kullum duniya yanzu ana yi ana yi a America tsakanin migrant da kuma ya asali ƙasa wani shugaban ƙasa yake ba ko ba ba sai hawaye da shigowa za su sai da su ba za a koma kaza ba ana da ana cikin sai a samu wani Obama shi shugaban ƙasa cikin bakin hawaye ya biya shugaban ƙasa ana eh, nan sai sai aka samu wani cikin bakin haure ya yi ya yi kamuka mai kaza haka da na ingila aka samu firaminista cikin bakin haure mutanen indiya ya yi ya yi shi ma firaminista haka nan to wannan faɗan ta kai tsammanin nan ne ake yi tsakanin makiyaya da fulani tsakanin mutanen fulani da wanda suke sun zo tsakanin mutane fadar da kaɗe ya asali ne yana da asali waɗannan sun faɗa da wannan waɗannan sun faɗa da wannan amma abin kunya ne ko da yaushe ga 'yan ƙasa sun faɗa da baki da suke shigowa yayin ne kisa sun faɗa da annabi Musa Allah ya ba annabi Musa na nasara a kansu. mulki su a harshe amma za a cikin da ba a 'yan ƙasa ke faɗa da waɗanda suka shigo kuma waɗanda suka shigo ba ba suka shigo yau ko gobe wani suka shigo shekara da shekaru annabi Yusuf da shi da mutum goma sha biyu su mutum goma sha biyu suka shigo amma sai da yawan su yayi da suka mamaye suka mamaye Misra gaba daya ya kada ba nan suka shiga ba ba ba su kaya ɗaya bane ba su kaya biyu bane ba su kaya goma bane ba su kaya ashirin bane an hayayya fatiya da jikoki da kama kunne ne hakan jikin da ake wannan magana cewa wasu kullayen shigowa suka yi su ba fa sun daɗe sun shekara da shekaru suka tsawo kuma akwai kuma na asali a nan za ka ba mu magana wani shigowa yanzu ko wanda shigo a azabtar da shi ko ce wani amfani shigo a yi ko waye annabi Musa ma shigo a yi kuma ga nasara da Allah ya bashi akan Fir'aun abin da ake dibi wa aka gaskiya da baki ne wa aka yi wata go da abin da ake yi sai a bi ba ko ne ko dan kasa ne in shi a akan gaskiya to za to za a bi shi Ya shi ibnu kasir yace al-mashhur abin da yake shahara anna hadha ar-rajula al wannan mutum mu'min kana kafiyar al-fir'auna ba kake ne ɗan gidan ɗan cikin iyalan Fir'auna har su bi كانت تؤمن فرعون وان رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه كان بقا فرعون وتكنشي جاري ويقال انا سوى انه الذين جامع موسى شيء wanda da aka tashi halakar da fir'auna sai ya kasance shi yana cikin tawar fir'auna amma ya samu ya kira tare da annabi Musa wa qala ibn jarir ibn jarir sabani shi ma ya zaɓi wannan kauli na cewa rajulun min fir'auna ba dan bani bane dan ba kike ne ɗan cikin gida ne ɗan cikin gidan fir'auna ne wa gadda aula man zahaba ila annahu kana isra'iliyan ibn jarir tabari shugaban masu tafsiri ya mai da zancin masu cewa wannan rajulun mu'minin min ali fir'auna to dan banu isra'ila ne cikin kabilar annabi musa ne li anna fir'auna fa'ala li kalamihi wa sama'ahu domin ga fir'auna ya saurari magana sai har ya karkata zuwa gare ya kasance yana da jawabin da zai bai wato ya yi sai faɗi fir'auna ya faɗi yake wa kafa an qatl Musa alaihi salam kuma kakkani da kashi annabi Musa ba da ya tsaruni abtul Musa wani ya gaba rabbahu ko amma da yi ga inda wannan yake sai saurara mai walau kana isra'iliyar la awshaka an yu'azira bil uquba inda an bani isra'ila da ya faɗi ne wannan maganganun da za ku ji akan ya an yi saurin yi mai uquba li annahu minhu abin da ta kare shi da yana cikin su san san ba kike ne shi ma an gari ne kai makusanci ne ma da shi auna. Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min sai wani mutum mumini cikin mutanen fir'auna ya tubu imanin wanda yake boye imanin ne shi fa'idodin da malamai suka a wannan ayat akwai lokacin da yake halatta mutum ya boye imani ne akwai wasu mutane yanzu da yake muku magana da sun musulunta amma ba su iya bayyana sun musulunta akwai wasu mutane da cikin mu cikin wannan kasar suke suna musulunci amma in an ka gane suna musulunci rigimar da za ta zo da za ta yi tafiya a raba su da musulunci su Allah ɗin san iyakansu ni da mutane sun musulunci ta hasina ba ɗaya ba biyu ba ne da daga ya ko da suka koma kafincinsu saboda aka fitine su cikin su akwai wanda ya shigo da mai gyaran waya mana ya haya akwai da ya yi musulunci da ni kai mai shi wajen wajen koyon aikin waya sai ko a kuskura ko a kaddara ya ka sa akan yi cewa ya musulunci ana koya mai sai da yan wani suka suka an shi sai da suka yi bara suka fati aka neme shi aka rasa baka yanzu haka akwai mutane da ke zuwa sai sun musulunta mu ce to ku idan yanzu an gani ba a bai su a musulunci akwai su da wanda aka kamawa zai ga na san su cikin su akwai wanda ga su akwai mace wanda ta musulunta nan ɗaya biyu da ƴan uwanta sun gane ka neme ta tana fatako sun kai ta ce a ƴan uwanta ba ka kai zuwa nan fatako ta ce a so ta za ka yi ba ka su za ka yi zai ka sai mu ce ku yi zaman ku gidajen ku kan ku bayyana suna ta da mu kai ana dabara har a gane lokacin da za ku iya ruwa ta kafa ku gane ta ku ji Wanda wanda suna ce ta wanda ke imani tuntun tuntun ne. Wanda rajulun mu'minu shi ala tarawna ya fitu mu imanahu. Wanda abu ne wanda ya samu asali daga Qur'an ya samu asali daga annabawa Allah. Akwai mutane da dole dole sai sun koyi imanin su, da imanin su ya fi alheri gare su annabi sallama ma akwai da ke zuwa ku sai ce ku je zauna in kuka ji Allah ya da wannan al'amari ya bayyana sai ku shigo akwai wanda kuma suna da ƙarfin da duk azabar da suke sha in su bila in su suhaib in su amma suna iya daurewa amma imani ba matsayi ɗaya yake ba wanda ya sha wahala komawa yake wani in kan ka yanzu yanzu da nan sakwato a fashi ba bai ba ka iya rike shi ba bai da za yi shi dan uwa ya suka zo suka sace suka dubi da shi kuma a kai ko ba ka bai kai shekara sha takwas ba a rufe ka a ɗaure ka a ce ka san zami a jini bai kai shekara sha takwas ba lokacin rigima ko a saka cikin wata rigima wata gobe kana gani ga wani ga wani ga wani ba ka musulunta da su haka sai an sa dabara wajen da'awa an sa hikima wajen da'awa za mu ji wannan mutumin shi misali ne an muhazarori malamai ka yi muhazara kawai akan wannan mutumin irin fa'idodi da ake samu na da'awa ga wannan bawan Allah sai su ina fa'idodi ya sai da imani ne fa'ida ta biyu shi ne a yi da'awa ta sa Allah Allah ya nisakar da wannan addini ko an so ko an jikin Allah bai fidda wannan cikin bani Isra'ila sai sai cikin gidan Fir'aun yanzu Fir'aun zai yi faɗa da wannan addini Fir'aun yake cewa ana rabbukum la'a Fir'aun yake cewa ma alim lakum min ilahin ghayri Fir'aun yake cewa zabuni akul Musa yau cikin gidan shi aka samu mai wa'azi wanda ya tafi yana wa'azi don Allah yana fidda waɗanda ya ga dama inda ya ga dama yukidul hayya min al-mayyit wa yukidul mayyita min al-hayy ya fi kai mamaki ta da Allah zai fidda mutanen kirki wani za su taimaki addini kai mai da'awa inna ma alaikal bala kai in alaika illa bala kawai ita suwa minarna ya in kai yi ikhlasi ta tabbaniya sai Allah ya tafsuwa cikin ga wanda ma ya fi ka imani cikin ga wanda ya ma fi ka fahimta cikin ga wanda zai fi ka tasiri yana da'awa jiya ba a samu cikin bani Isra'ila ba sai ta samu cikin bakete da abubuwan da yake tafi nan yace a taftununa rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum mutumin nan fa ya zo da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku sai ya shiga ya wa'azi amma sai yace ko da baya sun a gano shi a yi bisa dari sai yace wa in yaku kaziban fa alayhi kadhibuhu in ƙarya yake wani abin da ya faɗi ya kama kai amma in ƙarya yake saboda shi da ƙaryar shi wa in ya kusa duka ne sukun ba abun da ya iko in kuma da gaskiya kai to abubuwan da ya muku a kawai fa wasu su za su zabe su wannan ma malamai sun yi sharhi kan haka sun bai kwarai da gaske bai fito kwata-kwata ya ce annabi musa nan gaskiya yake ba suke in ƙarya yake sai ku kashi da ƙarya shi ko kuma gaskiya yake kun ga abin da ya muku alƙawari sai na iya sa muku a ga lokaci yayi amfani da kai yayi amfani da kalabai na diplomasiya yayi amfani da kalabai na ilimi ne ni gaskiya nake ko abin da nake so ku ku fahimci abin da ya kamata mun fahimta ko sai shi da ya faɗi haka ya ƙara da wannan shi kuma sai da abubakar sai ya inganta cikin sahih bukhari إمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني هو أوس بن زبير أقول إسناد كوبا كما رواه البخاري وكان إسناد لإنكم دون من يمين أشكي باب ولي أيام ولي ولي أشكي دون من يعني ɗaya ni a a ƙowacin ne ya ce kala sun sun yi abulani ne abu mil a ya ce ya tambayi abulani abu mil a ya ce a kun yi a shabbi shaikin ne na abu ku shi kuna bai wa kuma illa su wa sallam ba ni labarin mutu tsananin abin da suka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kala sai abulani ne abu mil a ya ce bai na wa kuma illa su wa sallam yusalli bai fiye da ka'aba wata ran annabi sallallahu alaihi yana sallah a farfajiyar ka'aba ya fito yana cikin sallah الحقيق أخبرنا عقبة بن أبي مؤيد sai ga uku ba bin abin mu'aidin ɗaya daga cikin kafirin makka ya fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho fa akaga min min kidi min kadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kama kafada annabi sallallahu alaihi sallam wala wa qawwa fi unki ya kafa shi annabi ya kuma shaka wayar shi wa mu khalqan shadidan ya shaka wayar shi shaka mai tsanani fa bala Abu Bakr sai Abu Bakr sai da anhu ya fuskanto radiyallahu anhu fa akada min kibi ya kanshe ah, kafada annabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa an nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tuki ya shiga ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunguji shi wannan a ah, a ah, Abu mu Mu'ayyid thumma qala qala sai yace wa tatturuna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sai na baka yamma mai ta wannan Da ke yace kuna kashe mutum a tatturuna rajulan an yaqula rabbi allah kuna kashe mutum saboda ya zo muku da al bayyinati min rabbikum hujjoji bayyanan daga ubangijinku shi bai ci gaba cewa an ƙarya yake ya sai ba shi malamai suka ce a sai da abubakar cike ya fi a cika kasa da rubutun mummuni ne alifin auna ya zo jin zulmi na babban mutum ne mumini ne wanda Allah ya yaba amma a cika duk kasa ko in ya mu'minin ne Allah ta wanda ya kai da Abubakar ya fi shi falala ya fi shi dokaka ya fi shi da rabbi Allahu anhu saboda ko manzannin da annabawan da littafan da risala duk ba ɗaya bane sannan imanin irin na sayyidina abubakar ba ba irin ba irin ba irin wanda ya koyewa bane wanda ya yi so imani ne kuma da yana da falala da koyar shawa yana da girma da koyar shawa kuma yana da yana da taimako da koyar shawa haka ابن أبي هاتم يروي ونبيت حدثنا عمرو بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد عن هشام بن أبي الأوى عن أبيه عن عمرو بن العاص أنه سئل ما أشد ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من ذات يوم وقالوا وترى النبي يا وجه سوء سيأتي مسوء sai su bakarta suka ce an kan hana an na buda a ya abudu ba ba hana mun bauta ba guma ka da muka iske iyaye muna bauta ba ba ba da an da za ana ne wanda da ke hana bauta mu guma ka ba suka tashi zuwa gare shi ba ba ka gudi majami'i ya da yi suka rufi ne suka cakki mai kwala fara'aitu a babakirin muktabai na huni wa ra'i sai daga abu da yaron gome shi daga baya rai wa huwa yi hudu ala sauki yana ɗaga murya yana faɗin wa inda a yi na tasirani a kudai da tasirani na ga ido sai na abubakar suna zuba da hawaye wa huwa ya kulu ya kawo a tattununa rasulan an yakula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum shi ma ya faɗi irin da wancan hadisi zai so duniya abin ya uku ba su ɗaya ba ne na farko uku ba da azimu ai ɗaya da biyu kuma ya kasance ƙwai shawar da suka yi mai haka sai dina abubakar ya karanta musu wannan aya duk wanda yana ƙara tabbatar muna wannan sura sura makka ce wannan ayoyi duk a makka aka yaka a madina ba wanda yake ci wala annabi sai zai kai ka cewa kaza kaza a makka ne lokacin da yake musulunci bai da karfi lokacin da yake musulunci bai da karfi mushrikan makka suna yakin musulunci a madina sai aka samu munafiki wanda ce na yi imamu ya taho ne kada da zama tura ka tsoro mutum ne ka tsoro ko mutum ne ka tsaro sai zai ce da waya. amma a makka don shi a makka da aka gaba babu munawuci ko dai a makka a makka babu wanda ta kai wuci saboda ne saboda in kai imani za ka nan za ka shan wahala amma dina kuma in kai in ka da kai da kai ka ba su wani jayi za ka sai ga wani da kullum zai da mun ka wani amanu ah, wa idza qalu ila shay'in ah, fa inna ma'akum inna ma'ani Allah yasra bihi ai ke ke ah, wa an za ku bayyana ne rabbikum wa bikum wa in yaku kaziba fa alayhi in an ya ya kai to haka an yashi tana gare shi wa in yaku sabiqan yushku ba'u alladhi yahdiku kan kuma gaskiya yake wasu abubuwa da yake muku tsaci za ku ku za ku ku inna allaha la yahdi man huwa mushrikun kazzab Yalli Allah ba ya shigar da wanda ke mabannaci mai yawan ƙarya Fir'auna ya yi ɓanna wajen da jinai na mutane ya zubda jinai ne tun kafin a aiko a haifi annabi Musa a bayan aiko annabi Musa ya yi ɓanna mai yawa sannan kallabin makayyaci ne ya ce wai yana da tsoron annabi Musa ya canza addini yana jin annabi Musa an yi zai ga al'adul fasad lalle Fir'auna ya kai makayyaci kuma Allah ya ce Allah ba ya da wanda ke yake makaryaci wanda yake maballaci kuma makayaci akwai wasu abubuwa cikin wannan ayar wannan kun ga ta ciki ne Allah ya fitar da Sayyidina Hamza da Sayyidina Umar suka karfafi addini wato cikin da ba su da lokacin da ake wa'azi koye Sayyidina Umar addini an ji shi ya koye ana tafi ya koye ne amma Allah ya jefa imani cikin zuciyar shi sai ne mai wa'azi ka yi da ikhlas mutane suna fahimta waɗanda baka yi tsammanin su fahimta ba lallai lalle in ka sa ikhlas za a ga mutane sun fahimci da awarka waɗanda baka yi tsammanin a ce irin su sun fahimci da awarka ba mutane sun daina wani abu da suke wanda babu tawo wanda baka yi tsammanin kai ka isa ka sa su canza wannan wannan abu ba za ka yi da awa ka ikhlasi anan za mu za ka ana wannan lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin kan mai shafe cikin kafin mu ƙarfin lokaci cewa ya akwai tambayoyi da yawa Allah ya sa kun ka tambayar nan ta jiya mutane da yawa sai ta kira na daga wajaji daban-daban yanzu da aka sa a sunna tv cewa tambayar nan sai da ringa damuwa ne ya ga wasu su ba a fahimta wasu ya fahimta ya tambayar ce tana nan gare ka? fara da ita to alhamdulillah Allah ya saka mana da alheri wato tambayar shi ne da hajjar da shi ne da ah, jiya da ya gita amma na gaba da tunani wani karanta ta kuma kalmomi da ake tambayar suke da lauce kama da Isma'il da ɗaya kwana kuma yana cikin fitowar mai karar tambaya ta wannan an taɓa karanta wannan tambaya Isma'il Mamadi ya haka da yanzu haka daga da kawo suke sha Allah gurgurdon nuna da zai zai yi kawai ci a cikin mace ce tana jiki idan tana al'ada ya karka su hakuri ta yi wanka ko kuma ta yi tsarki domin ya ci gaba da muhammad aure ne ta yana kuma da sun taimaka wa ya shafa mai a bayan sarmana a bayan zuwa wani sarmana sai ya zo a gabansa domin ya biya wa to shi ne suke da damuwa kai ya zama wannan abin ce luwaki amma ta wasu cewa ɗan zai bai shiga cikin duburarsa kuma bai shiga da wadari to haka da kan ci tambayar ni ma ba ta haka kake kuma aka da bai iya da ka yana halatta inda yake ba ya halatta ya yi imani da kike duburar ko kina al'ada ko wata al'ada kuma ba ya halatta ya yi imani da kike da kina al'ada don haka wannan abin da yake bai hana ba sai da kawo abin suna na isha da sauransu za ka daidai muka fahimce ta wallahu a'lam dole ta kaya ta ce ba mahaifin su tun yana rayu yake cewa tsayar da mata ba su karatun boko wace wuce suka fi so ana ba su da kan su kai kira su yi wa su ya ba ma matan su da dangin shi ko ina ka zo neman auren yara mata ya ka faɗa mara su da sauran cewa shi ɗaya da mata ba su karatu ayyukan ko bai yi su aiki ba sannan wanda ya su aiki ko su ba su to bayani to ba shi yanzu ya rasu ya ce wani yayan wani yayan su ya sa yaran su ma ta yi ba su wasu ma su ba aiki wani ta sa ta an don Allah a dinda yayan wani aikata bai dole ko bai daidai ba wani babban magana ya roƙa shi shawarwa na farko dai baban ku je mai addu'a Allah ya mai rahama Allah ya yi mai jin kai babban fadin ta yi wannan yana da tunani irin na na mutanen da a kishin addini da kishin al'umma ba wani da ta yi haka ba sai don yana gudu ƴaƴa ne su lalace yana gudu ƴaƴa ne ya kasance sun kama wata tarbiyya da ba ta kwarai ba kun ba kin abin ya ka fahimta da nan muna fata Allah zai karɓi wannan fahimta shi kuma ya mai gafara saboda saboda kishi da ya nuna na al'umma amma ba duk wanda ya yi boko ba ko duk mace da ta yi boko ta lalacewa ba. ba duk mutum da ke aikin gwamnati ke lalacewa ba dan akwai wajaje da muke bukata mata su muna daga kai ka musulma wanda ba musulmi bai diba ta ko namiji ya diba ta zai musulma ta diba ta daga kai yanka mace asibiti ya kasance wanda ba musulma ba ko wanda ba musulmi ko namiji musulmi ya diba ta zai kai ya kasance musulmi ya musulma ta diba ta kuma shi da shari'a musulunci da kai yaro ta makaranta ko da kake na da ɗan za ku su karatun boko ko wajen karatun boko ba maza kake koyowa ba da mata suna koyowa da ka kuma ta shigo cikin aji da motaccen kai ta shigo aji da gundun skate ta shigo aji an liko mata ya fara ta ce jesus ka ɗauka kaga ana koya an ka tarbiyya da mutunci ba ga kuma iyarka da za ka ba tarbiyyar kwarai ta shigo da hijabi ko ta shigo da lullubi ko ma ka ta faɗi ko aliyu ya faɗi ta ce bismillah ya ɗauka kaga da bambanci to da abin da ya yi ya gaskiya ba sabon Allah yayi ba to ya kauce ma abin da mahaifin ku ya aza wanda mahaifin ku ya aza ne na nashi ishtihadi kuma muna fata Allah ya karbi ishtihadi ya ba shi ya zaka in yayin ku ya kawo ku ko bai yi laifi ba karatun boko su yi aiki su kiyaye wasiyar baban su illa da baban su bai wani shi ka su lalace kada kada su lalace ko ko cikin su da ba su yi ba wallahi ta'ala ita mai tambaya irin wannan ji ta gado in ji aka maka Allah ƙara ilimi lafiya da wala amin in ji mara bayan ya yi shekara talatin da biyar zuwa gaba da ya bar gado gida ɗaya kuma ya bar ƴaƴa ishirin da tara da mata aure uku Gawar sun ma yace dukkan mata uku soros, sun ya yi da tara aka soros da ce to amma cikin na takwas zai wanda ya da karshe ya tsaye mana lafiya sun ka ma ya ce su ma da kuma ya kusa da bidiyo ma ta shi wanda ya da lafiya ta kace a jinkin da wani yaro saboda a ci gaba da kula da shi to yanzu shi wannan yaro ba da ya wuce abin da ke tambaya bayan rasuwarsa an samu rabuwar kai gida ko sun ce a rarrabe inda za a abin da samu raba ba saboda wancan da bai da kuma ya su. wasu wajen ya mashi a matsayin babu ne hawa a gyara wani su zo su zauna a gidan su kira ala ba da ne ba gida na farko kuma kuskure jike a raba gado kamata a raba gado tun wannan da shi, ba wannan ya koma mutuwa baya ne sai a yi kasance ya yi wahala na biyu raba gado ana kiran malamai ne akwai su malaman mu manya a wasu na da raye a madina wanda suna karatu ne haka na halka na kawo ga na gano su ce a je a zama gaba malami a yi karatun gani karatun gani na cikin abin da ke bukatar fayyacewa da bayyanawa duk in kun faɗi sai an rubuta an rubuta wannan sai wannan ne ya rasu wannan ne gado zai ci gado wannan ne zai ci gado saboda baban shi shi asali bai cikin masu gado amma ba a raba ba har mahaifin shi ya rasu don ku samu wani mallami a zamne a tsanace mai bayani ya tattara ko ya ji bayanan ku sannan ya raba ya raba muku gado abin da ya fita a baki da family house in ɗayan ku yana iya tsayewa da shi family house ya yi amma dai a raba a ba kowa na shaki. Na rasu an baɗi da 29 cikin su da ƴaƴan wani ya taso zai da kuɗi ki wala akwai gadin kakan su baba ne ya rasu zai kasance ya samar da rabuwar kai zai ya samar da haɗin kai Wata abin gano raba a kowa na shi ya bi wallahu ta'ala yanzu da ƴan imam um, suna da kayan gina da suke shan ruwa za su taru su yi buɗin baki sannan su yi sallah a nan ba su yi to abin da ke tambaya a hukuncin sallah da suke yi alhali suna cin kiran sallah a masallaci na da abu in suka je masallatan ne ya kira da ko shakka ba ko da ni ka ila da bin baiti lillahi subhanahu illa salama hatta hukmata illa wuta lahu bi daraja wa qurba bi aqdiya in ke daga jamilada in ke haji kawa da jamilada amma suna da yawa suka yi sun yi budin baki nan wannan tunanin na ba baki ila an ci wani ana so a ga a yi sallah ce wani suka yi sallah na gaskiya babu ne babu ne muna fata suna da sallar eh, jami'i abu da yawa cikin magabata suna cewa yan kai mutum uku jama'a na hannu jama'a da sauransu za ka yana inganta su yi sallah a nan amma dai cikin masallaci ya fi wallahu wanda ya ce da Allah yana neman karin da ya akan sigar da ake yi idan aka yi neman masu mana sai a yi wa yace saboda ya ce wani neman aure sai ga shi wakilin aure ya nemi aure waliyin yarinya ya bashe ta aure ko an yanka ta zaki kai da shi ba ake ɗaura daura aure yace to Allah suna so ta ƙara bayani kai zan ɗaura aure ce da sunan neman aure Ya ce ko ne a ja hankalin mutane dangane da sigar da kamata a yi a babban mutane neman aure da aure. Wannan tambayar suna da muhimmanci na farko ana gyara da yawa in an je neman aure a kan kija sai wasu da ko wasu ma'abuta ko da ta ta mun neman izini shi na ka neman izini da wannan abin da aka shi ne daga lokacin da aka yi wannan to wani ya koma shigo ya yi nema bisa ga neman wani yanzu akwai wani a gidan wani wani yana cewa yana son ta zai hada wani shi shi ma yana son ta kai magana a lokacin da ya kawo maka ba tare aka zauna mun zo ya izo mu wani game da wani suka ce ba matsala mun ba shi ba shi izini to daga sannan ya ga arabu ra'a su iyayen su bai su ba wani izini kuma da dama ba za su yi haka ba wani ba zai zo a ce a an shigo ne ba an ba shi da tawa zo a ce wani shi ma ya zo a ba shi ba haka nan a ya a addini kuma ya saba ma al'ada amma ba kawai aure ba ne ko da an yi shi da irin wannan siga ko da an yi shi kiyaye al'adar muhakkama inda take ba a ɗaura aure sai zama aure sai an ce an ɗaura aure. Zai cewa ya biya da lafi an ji an yi magana ba aure ba ne. Dalili kuwa idan yarinya aka zo neman aure aka kai wannan ana ganin ina so aka yi magana aka gama. Sai mijin ya rasu gobe jibi in za ta yi aure za ta aure za ta ga aure za ka wace da shi in za ka aure za ce ba zama za su ba ta ba aure ba za a ce to da wannan in ba in kai aure ba sam sam ba aure ba ne ba in kai aure ba kai sai aka zo aka kawo goro aka yi magana aka yi komai sai mutum ya tashi zuwa Lagos sai Allah ya tsare ne ga hanya kina gane ne ba ka gane kina ne ka kaba za ka yi ne ka kaba ba ta ce bacci amma ya kawo aure ne ba ka kawo aure miji yana Lagos bai samu zuwa ɗaura aure bai taɓa ganin ta ba amma an yi magana an zuwa ɗaura aure ya taso daga Lagos ta iya kawo kuto Allah ya kai rai ne za a ba ta gado za ta ci kama ba taɓa ganin a rayuwa ko an gaya miki a auren miki da wani ya amince wajen ya amince an yi komai an yi komai za ka a kiyaye a da sadaki da zuwa neman ba aure ba ne wajen hujjar da ake amfani da ita a canza a ce muna neman izinin yaro mu ya ga yaro na yana so muna neman izini ya kasance a san da shi wajen nema ya kasance shi ka nema shi an ka kafin mu zo a yi magana da za a ɗaura aure idan ma ba a yi wannan ba in akwai wani cikin dattawa ko wani cikin wanda ya san haka wuri sai ce da irin hujjar da ya kamata a amfani da ita in ba za aka yi amfani ko wacce aka yi amfani da ita ba a ɗaura aure ba kawai ba a yi amfani da kamata a yi amfani da ita ba saboda baya waɗancan abubuwa su ba su eh, ta'allakuwa la yi da karatabu alaihi waɗancan a sa gai na cewa gano na cewa ta kaba duk ba su da cewa ba zawara ce za a aure na cewa aure da laifi ne za a yi ba a wannan idan abu ya buwa su kayi a aure ba mu tsara a nan nan da yake ya waye gari yana aza yau kuce wanda waye gari da jaraba yana jin tsoron idan ya yi wanka wanka ba zai in kuma shi na tafi shi ah, na a da zai wata duk da akwai saboda yana iya ya yi taho biyai ko da asibiti ya ce to ya yi wanka mai ya ci gaba da azumi ne wannan shi ne kauli mafi inganci akwai wani kauli da ba wata ba a cikin matsalar amma ne wannan shi ne kauli mafi inganci wallahu ta'ala wanda ce da alama ya hukuncin hakurin mace da ta yi wata wata biyar ya kai halitta ta fito wannan jinin jinin nifas ne ba za ta azumi ba za ta yi sallah ba za ta ranka azumi ba za ta ranka sallah ba ko dan kare kare ya kare ya su ko bai shigo Allah wa ta'ala sannan yana to Allah malamin yana hukuncin mai azumin da ya buɗin baki da kayan maye kuma ya yi sahur da kayan maye ya ce Allah malam a ja hankali kan shaye-shayen kayan maye musamman a cikin Ramadan muna roƙo Allah ya shirya da wannan dan uwan namu wanda ke haka Allah ya shirya da hukunci ne kai mai wa'azi haka da fa'alu idza aitum akhakum dalla dallatan fa khudhu bi yadihi ba ka da wace ko shi kace sai ba yake zaka wannan dalla dallatan za ka ce a jawo hankali tun da hanyoyi azumi to akwai nau'in son Allah da manzon shi eh, akwai nau'in son addini ne amma dai kayan bayan na azuna mai illar su ya ɗaya daga cikin kalubalen da duniya za ta fuskanta nan gaba dokoki na bature suna suna gab da nan gaba su halatta kayan mayan nan nan gaba sai an hana mu mutane da america a kai yana aiki ya hana mu mutane shan kwaya kiyaye mu muna hana shan wa'annan abubuwan don Allah ya hana su domin haramu su kuma suna hana su ne saboda wasu illoli da suke gani don shi za ka yi gidan giya a ingila sai ka ga an rubuta no smoking a gidan giya no smoking akwai gidan giya da yake wucewa da zuwa makaranta ko da yaushe mutum yana shan giya sai yi zo waje ya sha taba saboda no smoking suke shi na biya su ne shakka bai ya ya ta hadari aka biya ido cikin ko mutum ba ta bane shan biyan ya yi hadari aka yi shan gaba babu sabani tsakanin mutum biyu cikin mutum biyu cewa shan biya haramun ne amma shan gaba akwai masu gari haramun ne shi ma bai kai ka ba ta irin shan biya ba wa'in mutum har jigan ya sha gaba wannan abubuwan shan maye da kayan maye da yawa a duniya sai ka san akwai sakaci da suke yawa mutane nan da suke in ba irin inda ake da tashin hankali ba ko ne da ake ta da bandit da waye da mutane ke samun kayan mai ba samun bindigogi haka Jiya da uku kuma sha sha da bin da babu bindiga wata an da aka yi kada abin ya kawo amma sun yi sakaci kuma da duniya ake ba daya ana sakaci da yawo da kayan mayu wasu wani lokaci ana sanin dilolin shi ana sage kafa ana wasu kuncin kunce da duka ko kama mutum aka yi da wuri in ba ka kilo kaza ba a doka patient ba mai da ba ne kun kuma yana ta ta za ta zo da DSE za ta ga cikin harar ko da haka zo za ta same shi da wuri guda biyu to a kai da doka sai shi asibiti special application center idan bai yi ba ya kama shi da kwantikin da yake kai zuwa a wani yawan da yake ne kai zuwa ta ne zan mara laifi kaga dai dan ta samu ne da da abubuwan su za ta akwai dan tattaki akwai sunan ba Allah ya yi da yake da kila ne ko suna sha a unguwarsu ya je kai tsara da ya kamata kai su suka tare shi suka ce alaƙi ba muna ganin kama akwai akwai sadaki ganin su kaji sun kai mu kara wani kaza akwai akwai za su bai kuya kuka wani kuka alhaji wa ya kawo kara ina kaga kaga akwai ina su akwai ne ga zai kamata su da abin ba wannan uwan namu a kusa hanci akwai arziki a yi alfiji ya sai sai sha a cikin sai da rana ba da sha a cikin shi ko haka haka ba shi ne da ci da sha da zubari daga zuwa azumi zuwa faɗuwa da za a kasance harshe yana da azumi ba a cewa ya yi ta ko ya yi da, amma dai ji tsoron cewa bai fi dokokin Allah da ya kamata ba a cikin wannan azumi za ka a ja hankali ne a yi wa'azi a lura da shi a fahimtar da shi Allah ya sa ya gyaru ya samu gyaru duka babban wasu abubuwa da suke da ba daidai ba wallahi Allah ya kama da zuri da kama da kuma wani abubuwan wanda yana cewa malamin kuke mace ce take ta je asibiti an ka mata roba ta za a aikuwa sun ga yaran cewa za ta kara mata kiba ko kuma ta sa mata jini fiye da ta saba ta ce duk lokacin al'adar ta ya zo kuma jinin ya wuce ya kai ta ce malamin ta kake yau kwanan ta goma sha shida tana jini. Kin Allah ya dace. ba a cikin kwana goma sha shida irin ki a hadisin hamna sai ki koma ga kwanakin da kika saba yi kwana nawa ki saba yi kafin irin kafin wannan allurar kafin wannan robar da aka sa miki kwana biyar ne ke eh, kuma ina kila jin alamar su ina ganin bambancin jini da ki tsaya wani kwanakin biyar da sun wuce sai ki ci gaba da sallah a kanin ya ce inna inna ma zali ke irin wani ta bi haiba fa idza aqbalat haiba kuki fa amsi an salati fa idza aqbalat fa kuki wa salli annabi ya ce wannan wata jijiya ce ba haila ba al'ada ba ce idan kwanakin al'ada suka fuskanto ki rike daga sallah ku da sallah ba ta sallah ba ta azumi ba ta duk abin da mai al'ada ba ta yi idan kuka tafi to ki wanka ki sallah don haka ba a haila kwana goma sha shida sai da ya kwanakin da ki saba da lokacin da ki saba ko idan malaki suka wuce ko da jini na na fita sai ki wanka da kira da za ta kuma haka ko dai ku wani sallah ki mata wanka shi ya fi idan ba ki iyawa ana iya haɗa sallah biyu ki yi wanka sai ki wanka uku ki ma su ba wanka yi ma azhar da la'asar ki haɗe su wanka ɗaya yi ma ba da isha'i wanka ɗaya haka annabi ya umarci hamla idan ba za ka iya haka ba ya yi abin nan sai kullum ki dinga wanka ɗaya amma kowace sallah sai ki mata alwala azhar ki mata alwala da asar ki mata alwala ba ki mata alwala Bishiyar ki mata alwala ki na nan na kitaki sallah ko da alwala ki bata kari ba za ki yi mata alwala a kan jinin da ke fita wallahu ta'ala shi kenan فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك